وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau biyar ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaihis salam inda muka kwana akan aya ta 75 ko za mu tashi akan aya ta 75 a cikin wannan sura gabanin mu shiga ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu akwai wanda ya rubuto yake cewa wasu suna karanta aya aya ɗaya ko biyu a sallar ɓoye amma sun ce annabi ne ya faɗa shin hadisin ya tabbata haka ne to wannan baɗarsa sallar ɓoye abinda na fahimta yana nufin raka'o inda ake karatunsu a ɓoye ba wai sallar ɓoye ba sallar ɓoye yana nufin eh, ka ce sallar da ake karatu a ɓoye a zahar tana cikin wanda ake karatu a ɓoye la'asar ma a ɓoye ake karatunta kuma kai ma ka san cewa raka'o'i biyu na farko ana karanta fatiha da sura ko da ayoyin da suka sauwaka to abinda na fahimta daga tambayar tashi yana nufin raka'o'i da ake ɓoye karatu a cikinsu a sallar da ake bayyana karatu raka'o'i biyu na ƙarshe ko raka'a ɗaya ta sallar magariba ta ƙarshe mafi galibin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yakan karanta fatiha da sura a rako'i biyu na farko sannan kuma raka'a biyu na ƙarshe yakan karanta fatiha amma wani lokaci wani lokaci ya halatta mutum don ya ƙara karanta wasu ayoyi a cikin wannan a raka'o'i biyun ƙarshe wanda ya tabbata a hadisin jabir ibn samura wanda ya ruwaito daga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin sayyid bukhari lokacin da mutanen kufa suka kai kukansa karansa wajen na umar cewa bai iya sallah ba yayin da ya zo gaban sayyidina umar umar ya tambaye shi ya kake sallah to cikin sifanta masa yadda yake yin sallah ke cewa raka'ar farko yana karanta raka'o'i biyu na farko yana karanta gwargwadon ayoyi talatin sannan a raka'o'i biyun ƙarshe yana yin gwargwadon rabin wannan to kaga gwargwadon ayoyi sha biyar kenan bayan fatiha wannan gwargwadon ayoyi goma sha biyar kenan so da yawa daga cikin malamai sun yi istinbadi da karkashin wannan hadisin saboda karshen hadisin ya ce kuma haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wato yana musu sallah kamar yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah to cikin sifar da ya bayar ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan to daga wannan ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa ba laifi don mutum ya karanta wasu ayoyi a cikin raka'o'i biyu na na ƙarshe ko raka'a ta ƙarshe ta magariba akwai athar sahihi wato ruwaya sahihiya daga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda imam malik ya ruwaito a cikin muwadda albayhaqi abubakar albayhaqi ya ruwaito ta ta hanyar imam malik daga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance sallan magariba <clears throat> wani lokaci idan ya zo raka'ar ƙarshe bayan ya karanta fatiha yakan karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana har zuwa ƙarshen ayar wannan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cikin muwatta na imam malik da kyakkyawar salsala arwayar baihaqi ya ƙara da cewa sufyan ibn uyayna ta rahimahullah yana cewa yana cewa umar dan abdul aziz yana yana cewa shi ma ya rike wannan da yana ganin kamar abin ba haka ba yake to amma jin wannan shi ma yanzu zai rika yin haka saboda ka ba laifi ba ne don mutum ya yi wannan sai kuma tambaya ta gaba dangane da kunutul wutiri wato kunut da ake a cikin sallar wutiri shin ana yin kunutu din ne bayan an yi ruku'u ko gabanin a yi ruku'u ake yinta ta wannan ta matsala ce da magabata sun yi saɓani a kanta tun daga sahabbai an samu saɓanin sahabbai kamar yadda a tirmizi a cikin littafinsa aljami ya hikaito cewa abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana yin kunutu a cikin sallar wutiri a tsawon shekara wato duk sanda ya yi sallar wutiri to a ƙarshen ta zai yi alkunut. sannan kuma yana yin ta ne kafin yi ruku'u yana yin kuma alkunut ɗin kafin yayi ruku'u a raka'ar ƙarshe ta wutiri kuma wannan shine zabin sufiyan al shi shine zaɓin Abdullahi ibn Mubarak da Ishaq ibn Rahuya da mutanen Kufa umuman suna ganin cewa ana yin ita alkunutu ɗin ne kafin ayi ruku'u akwai hadisi a cikin sunan ibn majah hadisin ubay ibn ka'ab ka'ab radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana wutiri yana yin alkunutu qabla ruku kana yutiru fa yaqnutu Ƙablar ruku hadisi ne sahihi wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin alqunutun sane a wutiri ƙablar ruku da shine zabin abdullahi dan mas'ud amma at-tirmidhi yana cewa an ruwaito daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu cewa shi ya kasance yana yin alqunutu fi nisfi al'akhiri fi min ramadan wato baya yin alkunutu sai idan an shiga rabin watan ramadan rabin karshe na watan ramadan sannan yake alkunut din sannan kuma yana yin alkunutun sa ba'da yana yin alkunutun bayan ruku al tirmidhi yake cewa wannan shine zabin imamu shafi'i da kuma imamu ahmad ibn hanbal sun zabi cewa alkunutun ya kasance ba da ruku akwai hadisi watakila da zai karfafi su ma wannan ra'ayin nasu ah, akwai hadisin abdurrahman ibn abd alƙari da yake cewa wata rana ya fita tare da umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana khalifa sai ya je ya samu mutane ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga mutane suna sallar tarawihi amma daban-daban wani yana yi shi kadai wasu kuma sun haɗu suna yi tare to shine a wannan lokacin sai ya haɗa su a ƙarƙashin limancin ubayi uh, ibn ka'ab ya hada su a ƙarƙashin limancin ubayi ibn ka'ab ya ce kashe gari sai ya fito ya same su gaba ɗaya a bayan ka'ab ibn ka'ab suna sallah a nan da ya faɗi kalmarsa ni'matul bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha khairun min allati yaqumuna yaqumuna laha yace ma da wannan bid'ar tasu yana nufin bid'a lughawiyya ba shar'iyya ba kamar yadda malamai suka yi dogon bayani akan wannan saboda daman can akwai salatu tarawih kuma annabi ya yi ta jam'an da sahabbai so ba yana nufin bid'a a shari'a ba yana nufin wani abin da shi ne a zamaninsa ya dawo da shi bayan da mutane sun bashi sai ke cewa wacce suke yin bacci ba sa tashi su yi ta tafi wacce yanzu suke tsayawa suna yi a wancan lokacin sun kasance suna yin ta a farkon dare kamar yadda yanzu haka muke yi suna yin ta a farkon dare sannan kuma aka tafi kowa ya bacci shine yake nuna cewa da za su haƙura su yi ta ƙarshen daren da gaba muke a goma ƙarshe muke yin hajjot ya ci tafi wannan da suke yi ta farkon daren to wannan tana cikin bukari eh, bukhari ah, ibn khuzaima a cikin littafinsa sahih ya rawaito wannan hadisi a ciki ya ƙara da cewa sun kasance suna yin alkunut a cikin wannan sallah suna yin addu'a akan kafirai su la'anci kafirai Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilika wa yukadhibuna rusulaka wa la yu'minuna biwa'dika har zuwa ƙarshe ce suna yin wannan sannan bayan sun yi wannan su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sannan sai su tafi su yi sujjada to kaga cewa da ya sai su tafi sun ba yahwai sajidan sai ya tafi ya sujjada kaga wanda yana nuna cenan bayan ruku'u ya yi tunda inda kafin ruku'u ne ba za a ce sun ba yahwai sajidan ba a ce sun ba eh, yahwai rakiya to da wannan dalili ne wasu suke ganin cewa babu laifi don an yi alkunutun ba'da ruku bayan an yi ruku'u duk mutum ya dauka insha yana da madogara game da muka ji musamman ma sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da su kuma a'imma ga abin da suka tafi a kansa wasu suna yi qabla ruku kamar Abdullahi dan Mas'ud da wasu malamai da suka tafi tare da shi wasu kuma suna yi ba'da ruku kamar Ali ibn Abi Talib da waɗanda suka tafi tare da shi Imam Ahmad da Shafi'i tabbayarsa ta biyu shine yana tambaya ne akan ita kanta addu'ar qunut din shin za a takaita ne akan abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita har zuwa ƙarshen iya abinda yazo a ruwaya ko ko ya halatta a ƙara da wasu addu'o'i da ake ga ana buƙatar su a ruwayar da muka karanta yanzu musamman riwayar da take cikin sayo ibn khuzaima tana nuna babu laifi dan an kara tun daga gashi abinda aka ruwaito cewa ubay ibn ka'ab yana yi ka Allahumma qatil al-kafarata alladhina yasudduna an sabilika wala yu'minuna wa yukadhibuna rusulaka wala yu'minuna biwa'dika hazwa karshe wannan baya daga cikin abinda aka ruwaito a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al-Hasan qunutul witr wannan lafazin baya ciki ya nuna cewa <clears throat> sahabbai sukan kara sai dai ba kari ne na irin a ɗauki wani dogon lokaci mutum ya yi sallah duka-duka sallar abinan tahajjud ɗin ko tarawihin ya yi ta aminti talatin sannan ya wajen awa ɗaya na addu'a wannan ya saba wa da aka samu daga salaf salaf sukan kara amma ba da irin wannan sigar ba sannan kuma wannan siga ce da za ta cutar da masallatan da suke bayanka ba kowa ne zai iya jure ma wannan tsayuwa ba kuma watakila akwai wanda yana da hanzari idan har sallar farilla an buƙaci cewa idan kana yi wa mutane limanci ka takaita kada ka tsawaita tsawaitawar da za ka cutar da waɗanda suke bin ka sallah ina kuma ga sallar nafila ina kuma ga addu'ar konot? saboda ka, wannan fadadawar da wasu suke yi koyi da wasu daga cikin limaman alharamun bakki wanda ba sunna bace dan kaji limamin harami yana yi <coughs> shi ma kamar yake don abin da zai yi sai ya nemo hujja in baya da hujja to abin da yake abin jefarwa ne ba dalili ba ne wannan a da can kafin wani lokaci wuturi biyu ake yi a haramai ne musamman idan goman ƙarshe ta shigo wuturi biyu ake yi a yi wuturin sallar tarawe kuma aka zo ta hajjuri a kuma wuturi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wutirani fi laila ba wuturi biyu a dare daya sai da tafiya ta yi tafiya sannan daga baya su daga malamai suka faɗi kucewa ana fasaba ma wannan nassin shi ne aka dawo da shi wuturi ɗaya in an yi sallar tarawihi ba sa yin wuturi ɗin sai su haƙura sai ta hajjudin an gama sannan a yi wuturi ɗaya to kaga kasancewar da ana yi da farko ba ya nuna daidai aka yi ba domin gashi yanzu sun dawo sun gyara saboda haka dan wani limami na harami yana irin wannan dogon addu'a kai ma ka haddace abin da yake faɗa wani abin ma da yake roƙa wani abin ma da yake roƙa a cikin addu'ar ya shafi rayuwarsu ta siyasar ƙasarsu ce kai bai shafe ka ba amma da yake baka san me yake faɗa ba ka haddace duk kalmomin ne kawai kana maimaita su kamar a kukuturu saboda ka kai take ta maimaitawa kaga wannan kaga yana yana addu'a shin addu'ar sa yayi wa sarki da yarima mai jiran gado na daya da yarima mai jiran gado na biyu kai ina yarima mai jiran gado na daya a ka. da na biyu da na uku to kaga wannan shi ya shafi siyasar mulki na kasar su ne kai ba ka da irin wannan to amma da yake wani lokaci ba ba a san me ake roƙa ba ka haddace kana kana maimaitawa so ba laifi dan an ƙara amma kada ƙarin ya zama ya yi wuce iyaka ah, sai kuma ah, tambaya ta uku da yake tambaya akan idan ana ruwan sama akan hada sallah saboda ruwan sama amma ya ce ya ga lokacin azumi wato sallam yana nufin sallar maghrib da isha'i ya ce to ya ga lokacin azumi yawancin limamai ba sa hadawa wani lokaci ma ana ruwa wato ba ma ana tsammanin ruwan ba wani lokaci ma ana tsakiyar ruwan za su gama sallar magariba sai su ki hada sallar isha'i sannan kuma su dage a kan sai an yi tarawihi to ita daman hada sallah hada salloli biyu magrib da isha'i saboda ana ruwan sama ko ana tsammanin ruwan sama idza kana al-matru waqi'an aw mutawaqqi'an kamar da mai samarar dani yake faɗa ana ruwan ko ana tsammanin za a yi ruwan saboda an ga hadari gadan-gadan ya taso ana iska gari ya turnike ya yi baki irin wanda alama ce bisa ga zato mai tsanani cewa ruwa za a zai sauko to da aka ga wannan aka samu galabatun zanni ko kuma ma ruwan ya tsinki to ya halatta a haɗa sallolin magariba da isha'i a lokacin magariba wasu suna ɗan jinkirta kaɗan amma ba dole ba ne ko su masu a jinkirta ɗin sun ce linnadib ne wani suna ga dan mustahabbi ne a dan jinkirta din to amma duk abin da aka kira shi mustahabbi sai ka kama masa dalili wasu daga cikin malaman malikiya sun ambaci wannan da cewa wasu kuma cikin malaman malikiya din sun saba ma wannan to ana iya hadawa bayan an gama magriba a tashi a yi a yi isha'i ba don komai ba saboda idan mutane suka fita suka koma gidaddajinsu to ba za su buƙaci sai sun sake fitowa don sallar isha'i ba an sauke musu an sauƙaƙa musu wannan musamman ma idan ana ruwa ruwan da ba za ka sun ce ruwan da ba za ka iya tafiya a cikinsa ba sai ka sa wani abu ka rufe kanka ba ka baka jiki to kaga ba zai yi ya tafi gida ba kuma sannan ya sake fitowa sallar magariba watakila gari da caɓi ga duhu ga kwatami to kaga akwai matsawa kuma shari'a ta zo da kawar da dukkan abin da ya kunshi matsawa da abin da akwai matsatsi a cikin shari'a tana kokarin kauce masa domin mutane su samu sauki yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba yassiru wala tu'assiru aka annabi yake ga wa sa ku sauƙaƙa kada ku tsananta to don tabbatar da wannan mabda na taisir shari'a ta shar'anta wa musulmi masallata su haɗa sallolin magrib da isha'i a lokacin sallar magriba ɗin wannan babu bambanci tsakanin lokacin da ba na azumi ba da lokacin azumi duk abin ɗaya ne wanda zai bambanci tsakanin wannan ya ce a azumi ba za a yi ba to kaga shi ya zo da wani kashe-kashen da sai ya kawo masa dalili kuma ba zai samu ba saboda haka shari'a ce wacce kunshi dukkan lokuta kawai dai wasu malamai suna maganar cewa idan kai yi ba za ka tsaya nafila ba to wanda ma babu hujja za ta sa ka hana ka yin nafila abinda dai wasu suka ce ba za ka yi salatul wutir ba inda salatul wutir tana kasancewa ba da isha kai kuma a lokacin ka yi haɗa sallah ne kafin lokacin isha'i kuma sannan sallar wutiri din nan dama a gida ake yin ta ba masallaci za ka yi ta ba za ka ka haƙura ka koma gida ka jira lokacin isha'in idan ya yi to ka tashi ka yi wutiri din wannan babu laifi don an faɗi haka da cewa shi ma ba wani abu da wanda yake tabbatacce da nassi amma dai suna ganin cewa lokacin da aka yi sallar isha'in ba lokacinta ba ne an ba ka rangwame ne saboda ka samu jam'i to amma ita sallar wutiri ba jam'i take bukata ba ballantana ka ce in ka yi ta kai kadai in ba ka yi ta a nan cikin masallaci ba ba ta yi ba kana iya yin ta a cikin dare saboda ka sai ka bari ka abin nan to sannan wanda suke cikin masallaci an yi magariba za su tafi gidajensu? ba dole ne za su dawo sallar ba dole ne su dawo sallar tabin tarawihi ba taƙila musamman ma idan har akwai uzurin da zai hana su fitowa wasu wataƙila suna yi amma ba a nan masallacin suke yi ba wasu kuma a gida ma suke yin sallas wasu kuma ma suna da uzurin wataƙila da ba zai ba su dama su yi ba idan ka ce ba za ka yi musu sallah ba saboda kai za ka dawo ka yi sallar sha'i da abin nan to ka haramta musu sallar jam'i a lokacin saboda ka banga fikihun da zai hana ka yi ba in ya so aka watse wanda kuma zai dawo ba ce in an yi an watse ka da a yi sallar dare ba ba inda aka hana bayan da aka ce kan da kun matse kan ku sake ku dawo ku yi sallar ku yi sallar kuna yi dawa ku yi abin nan sai dai kawai abin da ya kamata mu sani shi ne hada salloli a cikin masallaci haƙƙin liman ne liman shi yake ganin ya dace a yi ko yake ganin a'a yana ga akwai uzurin da zai hana shi a yi to ba abin ne da za a yi rigima da liman akan wannan ba domin wani zai iya cewa kuma su limamin su baya yi saka za su yi kwamiti su tsige shi dan kasa yanzu ne yanzu ne banga wanda ake saurin kwamitin tsige shi ba irin liman yanzu ne ji an cewa sun yi kwamiti za su tsige shi ana ta rigima me yayi saboda bai haɗa musu salloli ba haɗa sallar nan ba farilla bace in bai hada maka ba kai sai ka tafi gida ka yi sallar ka ko ka je wani guri yi. dan shi kansa a tawali din a ce sai an yi ajeren ba babu wani dalili da ya nuna haka idan nan masallacin ko wani masallaci kusa da kai sai ka je can za su sun tayar ka bi su ai isha idan ka shiga gida ba sharaɗi ba ne, sai limamin da ya maka ta farko dole shi zai maka tilbi babu wannan sharaɗin. saboda ka sai ka je wani masallacin musamman ga sunan alhamdulillah Allah ya hore mana sun ta ko'ina. sai ka je inda aka tayar da sallah sai ka bi su kuyi sai ka tafi ka so ba abu ne da za a yi rikici da liman ba saboda ya ce shi ba zai iya yi ba ko yana da wata fahimtar sa da wani fikihunsa da zai hana shi ya yi to sai ku yadda ku haƙura ku yi masa biyayya akan wannan tun da ba saɓan Allah ba ne abinda yake saɓan Allah shi ne ba za ka yi ma mutum biyayya a kansa ba za mu ci gaba da karatunmu aya ta saba'in da biyar a'udu billahi minash shaitanir rajim الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا الله سبحانه وتعالى قل كشي لسو من كان في الضلالة وان يزمينا تكمبتا فليمدد له الرحمن مدا تو أبنجي يلوتا مسا هو يتويتا مسا لا يوسي يلوتا مسا حتى إذا رأوا ما يوعدون har sai sanda suka ga abin da ake musu alkawari da shi imma al'azaba ko dai azaba wa imma sa'ata ko dai tashin kiyama fasa ya alamuna man huwa sharrun makanan to za su san wane ne mafi munin matsayi wa adhafu jinda wanda yake mafi raunin mataimaka wannan Allah subhanahu wata'ala ne yake karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da shi ko yake koya masa yadda zai kawar da waccan shubha wanda kafirai suke faɗa na cewa ni'imar da Allah ya musu da irin jin daɗin da suke da rayuwa mai kyau da suke ciki alama ce da take nuna yardaddu ne a gurin Allah to shine anan Allah subhanahu wataala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da zai faɗa domin ya bai musu da martani da gaya musu cewa wannan ni'ima da suke ciki ba wani abu ne talala ne ubangiji yake musu domin duk wani daɗi da kafiri yake je a duniya to talala ce Allah yake masa ma'auni ko abin da ake auna bambance tsakanin ni'ima wacce take ta samu ne saboda yardar Allah subhanahu wata'ala da da amincewarsa ga mutum da kuma ni'imar da take ta lalace ubangiji subhanahu wata'ala yake wa kafiri shine a dubi halin shi wanda aka yi wa ni'imar wannan shine ma'auni a dubi wani hali yake kai yana kan halin shiriya ne ko yana kan halin bata yayin da ya kasance akan halin shiriya to za a fahimci cewa wanda ni'imar da yake ciki wata baiwa ce kyauta ce daga Allah subhanahu wata'ala gare shi jiyar da shi daɗi ne a dalilin nagartarsa idan kuma aka duba halinsa aka ga hali ne na kafirci da mutuncewa Allah da bijire masa to nemar da yake ciki alama ce da take nuna Allah yana masa talala yana saurara masa ne har lokacin da zai damke shi idan ya damke shi ko ba zai iya kuce masa ba ubangiji subhanahu wataala yakan ni'imta mutane yakan ni'imta mutum ya ba shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya saboda imaninsa saboda gaskiyarsa saboda rike addininsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce wanda yake kyakkyawan aiki man amila salihan wanda yake aiki nagari min dhakarin aw untha namiji ne shi ko mace Allah ce wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan to lalle tabbas za mu raya shi rayuwa mai kyau za mu samar masa da kyakkyawar rayuwa wala na najziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya balo kuma lalle tabbas za mu sakanka musu da ladansu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa to kaga wannan jiyarwa ce wato jiyarwa daɗi ce ga wanda yake mumini mai aiki na gari. aikinsa na gari ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓi jiyar da shi daɗi a nan duniya sannan kuma ya jiyar da shi daɗi a lahira kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin yace wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai ji da ku kyawun jin daɗi a nan duniya mata'an hasanan ai fi duniya zai ji da ku kyakkyawan jin daɗi a nan duniya sannan wa yu'ti kulli fadlin fadla in an je lahira kuma Allah ya bawa dukkan wani mai falala falalarsa wato ya masa sakayya kuma da sakamako na lahira ya ba shi duniya kuma ya ba shi lahira to kaga wannan wanda ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya ubangiji ya azarta shi da dukiya ko ya azarta shi da 'ya'ya ko ya azarta shi da shugabanci ko jama'a to wannan ba ko in ya zan mumini ne mai aiki na kwarai to yana karkashin wannan wannan kaso da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa amma idan ya zama kafiri ne ko mai bijirewa Allah mai saban Allah wanda ya kangarewa hanyar Allah wannan idan aka gan shi cikin wani jin daɗi ko yana cikin wata ni'ima to a sani wannan ubangiji yana masa talala ne su ne Allah yake cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun ce shin suna tsammanin abinda muke karar su da shi muke ba su mu kara musu na 'ya'ya na dukiya da 'ya'ya muna gaggauta musu ne cikin alkhairi Allah ya ce ba haka ba ne la shurun ba su dai gane ba ne amma da sun gane za su fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala yana musu talala ne sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ce za mu yi musu talala ta yadda ba sa tsammani ba sa ta yadda ba su sani ba wa umli lahum ina dai musu ina dai saurara musu ne inna kaydi matin Allah ce wato munan shiri da nake musu ba kankani ba ne, karfa ne don haka anan Allah subhanahu ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qul ka gaya ma waɗannan mushrikai waɗanda suka kafircewa ubangiji suke da'awar cewa su akan gaskiya suke kuma kai ba akan gaskiya kake ba ka gaya musu man kana fi dalalati wanda ya zama yana cikin bata wanda ya zama yana cikin bata mu ko ku wato mu mu'minai ko ku kafirai ne falyamdullahu rahman to ubangiji Allah mai rahama ya ƙara masa a cikin ni'imar da yake ciki ko ya ƙara masa tsawon rai ya ba shi tsawon rai har lokacin da zai sadu da ubangijinsa ajalinsa zai ƙare to anan ne zai gane cewa wani hali yake ciki a nan duniya falyamdud lahur rahman malamai sun mata fassara daban-daban wasu daga ciki sun ce falyamdud lahur rahman ai fasa ya muddu lahu rahman to da ubangiji zai wato tsawaita masa zai tsawaita masa a cikin ajalinsa zai yalwata masa a cikin dukiyarsa duk da cewa yana shishigi yana wuce gona da iri yana karyata Allah da manzansa Allah zai yi masa wannan domin me domin ya zama na ya yanke masa hanzari kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce awalam nu'ammirkum ya yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba mu ba ku tsawon rai ba ta yadda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa a cikin iya wannan lokaci to Allah zai iya tsaya tsawaita masa rai a cikin barnarsa ba don komai ba don ya yanke masa hanzari ka shekara kaza a duniya da ranka kuma kana ta jin ana karanta maka gaskiya ana karanta maka littafin Allah amma wannan bai sa ka bar abin da kake kai na saban Allah ba Sauraka ka duk wani hanzari da za a yi maka an yi maka duk wani yanke hujja an yanke maka sauraka akwai malaman da suka fassara ayar da wannan wasu kuma suka ce a'a falyamdullahu a anan Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa wanda yake cikin bata Allah zai ƙara masa a cikin batansa zai ƙara sa shi ya ƙara zurfi a cikin batansa sakamako sakamako na yaƙi kiran Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa kamar yadda aka sani cewa dukkan mutumin da ya zaɓi ɓata, ya yarda cewa ita ce hanyarsa ita ce rayuwarsa da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sakayyar da zai masa tun a nan duniya shine ya ƙara buɗa masa ƙofar da zai yi ta zurfi a cikin ɓatan nashi ya ƙara zurfi a cikin batar nasa kamar yadda Allah ce falamma zahu azagha Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu wato sakamakon karkacewarsu da bauɗewarsu sai Allah ya bauɗar da zuciyarsu wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce muna jujjuya zukatansu da gannansu kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba wato a dalilin rashin yin imani da alkur'ani a karan farko lokacin da ake karanta musu sai muka juyar da zuciyarsu muka juyar da ganinsu muka juyar da zuciyarsu zukatansu ba sa fahimtar abin da ake gaya musu na gaskiya don haka suka ci gaba da batansu muka juyar da gannansu ba sa ganin dukkan wata hujja da take bayyana a gare su wanda za su ta su wa'azantu su rusuna wannan ba sa ganinta Allah ya bar su a cikin tsoguya da himshishiginsu da ƙetare iyakarsu ya mahuna suna tafa gamniya suna ta ɗimuwa to an fassara ayar da wannan kamar da aka sani aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi to haka nan aikin sharri ko mugun aiki idan mutum yana yi ba tare da tuba da koma zuwa ga Allah ba to zai ta haifan masa zai ta hayyafan masa shi ma mugun abu kamar da ya tabbata a sahihaini hadisin Abdullahi dan Mas'ud inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ناهو ريكو لغسكيا domin gaskiya tana jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi aikin alkhairi kuma yana jagoranci zuwa ga aljanna ce mutum ba zai gushe ba yana ta gaskiya yana ta kirdadan gaskiya wato a komai nashi yana kokarin ya kwatanta gaskiya har sai an rubuta shi Siddiki a gurin Allah ce kuma mutum yace kuma wa iyyakum wal kadhib ce na hane ku da ƙarya na hane ku ƙarya yace fa innal kadhiba yahdi ila al fujur saboda ƙarya jagoranci take zuwa ga fajirci wato mummunan aiki kuma fajirci kuma yana jagoranci ne zuwa ga wuta ya ce mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya wato yana ƙoƙarin ya yi ƙarya a komai nashi har sai an rubuta shi a gurin Allah a matsayin mai yawan ƙarya a matsayin kazzab yawan ƙarya to kaga wannan hadisi yana nuna maka cewa ayyukan alkhairi suna jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi yayin da kai aikin alkhairi daya to wani aikin alkhairi alamar karbuwarsa a gurin Allah shine kaga ya haifar maka da wani aikin alkhairi nan gaba ba daga shi kaga tsab ya tsaya ba a ga cewa kuma abubuwa suna ta ci gaba to alama ce ta cewa waccan na baya da kai ya karba gurin Allah gashi har ya haifar maka da alkhairi kamar yadda mutumin da ya sayi'a ya yi mummunan aiki bai tuba ba to shi ma wannan mummunan aikin sai ya haifar da wani sai ya haifar da wani har su taru su fi ƙarfinsa tuba ya zama masa tashin hankali domin wanda ayyukan miyagu suka yawaita suka yawaita to suka toshe zuciyarsa alkhairi ba zai ci gaba wannan shine wato mummunan sakamako na mutum ya rika ayyukan laifuffuka ba tare da ya tuba yana koma ga Allah ba ayyukan laifuffukan nan karuwa suke hawa suke yi a zuciyarsa to har akai lokacin da dukkan wata kafa da take jikin zuciyarsa inda alkhairi zai shiga to wannan aiki mummuna ya toshe ta wanda Allah yake cewa kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ya ce abinda suke tsururuta ne ya toshe ya yi tsatsa ya kanta akan zukatansu abinda suke aikatawa na laifuffuka shi ne ya kanta akan zukatansu har ya zama da alkhairi baya shiga hatta ya sira aswada mirbadan kalkuz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran kamar yadda annabi ya sifanta zuciyar da take laifuffuka ba tuba ba komawa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta za ta yi baki sannan kuma ta zama kamar kifaffen kofi wanda la ya'rifu ma'rufan zuciyar nan ba za ta san wani abu mai kyau ba wala ya'rifu munkar ba ta san wani abu mummuna ba kawai ko ya yazo kawai abunta ɗaya ne in mai kyau ne za ta yi ba dan tana tan mai kyau ne. in mara kyau ne ma za ta yi rashin kyansa ba zai tsorata ta ba to kaga zuciya ta koma kalkuzi mujakhiyan kamar kofin da aka kifar da shi kofin da aka kifar da shi in za ka tekun duniya ka kwarara a kansa ba zai shiga ciki ba kifar da kofi kai ta zuba ruwa a kai bai zai shiga ba abinda zai shiga to idan zuciya ta ta ta saboda yawan laifuffuka da sabon Allah haka take zama shi yasa ka ga da wahala za ka samu wanda ya yi shekara da shekaru cikin barna da ta'asa da cutar da al'umma ka ga cewa wai a ƙarshen rayuwarsa ya saduda a haka zai mutu kai kana tausaya masa kana ga cewa lokaci yayi da zai farka amma ina har sai an zo wani lokacin da ko ya ce ya tuban ma Allah ba zai karbi tubansa ba sai ya zo lokacin gargara mutuwa ta zo ga ya fara hango wato bakaken mala'iku sun fara yiwo kansa sun zo karɓar ransa to a lokacin kuma duk abin da zai ce na ya tuba Allah ba zai saurare shi ba to shine wasu malamai suka ce to wannan falyabdullahu rahmanu madda ana nufin ubangiji zai ƙara masa cikin batansa zai ninninka masa a cikin wannan batan nashi da yake yi wasu malamai suka ce wannan aya a wannan gaba falyabdullahu rahmanu madda addu'a ce wato wanda ya zan cikin bata wanda ya kasance a cikin bata to Allah ya ƙara masa a cikin wannan batan nashi kamar addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta tsakaninsa da kafirai da zama kamar mubahala ce mu da ku duk wanda ya zamba gaskiya yake kai ba mu da muke hanyar da muke kai ta bautar Allah shi kadai da ku da kuke kan hanyar bautar wani Allah to duk wanda yake ba gaskiya ba to ubangiji subhanahu wataala ya tsawaita masa rayuwarsa a cikin batansa ya ainihin saurara masa a cikin wannan karkatar tashi har sai lokacin da hatta idara hatta idara ma yu'aduna har lokacin da za su ga abinda ake musu alkawari da shi imma al'azaba wa imma sa'a imma dai ko dai azaba ko kuma tashin alkiyama wannan kamar mubahalar da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da yahudawa ne qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah ce ka ce ya ku waɗannan yahudawa in har kuna riya cewa ku ne masoya Allah ba sauran mutane ba ku Allah yake so banda sauran mutane fatamannawul mauta to ku yi addu'ar mutuwa in har da gaske kuke idan har kuna da'awar cewa ku akan gaskiya kuke mu kuma akan barna to ku roki Allah ya kashe wanda yake kan barnar in dai har ku akan gaskiya kuke wani addu'ar ba za ta ci ku ba tunda ku akan gaskiya kuke ko kuma a'a in har akan gaskiya kuke to ku yi addu'a Allah ya karɓi ku don ku je ku samu abin da kuke cewa Allah ya tanadar muku aljanna ta ku ce ku daya lan yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara to ku yi addu'a ku Allah ya karbi ranku ku je ku shiga aljanna bana inda gaske ne wannan mubahala ce wanda ya san cewa ba da gaske yake ba to ba zai kuskura yi wannan addu'a ba Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa yahudawa sun san ƙarya suke ya sun san ƙarya suke arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wahum ya'lamun Allah ce suna ɓoye gaskiya alhalin suna sani ba wai rashin sani ya sa suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyarsa sun san annabin Allah ne kuma sun ga albishir iri-iri da Allah ya yi nashi a cikin taura amma saboda kawai hasada suka kibinsa haka ba za su taɓa yin wannan ba ya ce walan ya tamannahu abadan walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taɓa burin mutuwa ba saboda sun san aika-aikar da suka yi a nan duniya ba su yi wannan burin ba to haka nan a cikin suratu ali imran allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi mubahala da da nasara nasarar da jiran, larabawa ne da suka koma kiristoci sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama an gaya musu cewa isa ba ɗan allah ba ne isa manzan Allah ne bawan Allah ne isa bawan Allah ne manzansa ne ba ɗansa ba ne to amma suka dage akan wannan to shine Allah subhanahu ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم wa ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah Allah ya ce fa faman hajjaka bayan Allah duk yayi bayanin hujjoji da suke nuna ɗayantakarsa suke kuma tabbatar da cewa annabi isa alaihissalam bawa ne ba allah ba ne bayan duk an kawo wannan sai allah ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi to duk wanda ya yi jayayya da kai cikin lamarin annabi isa alaihissalam bayan abin da ya zo maka na ilimi faƙul to ce ne da shi ta'alau ku taho nado abna'ana mu kirawo 'ya'yanmu wa abna'akum Eh, kuma ku kira ƴaƴanku wa nisa'ana mu ma ku kira kirawo matanmu wa nisa'akum kuma ku kirawo matanku wa anfusana wa anfusakum mu ma mu zo ku da ku kuma ku zo gaba daya wato mazanmu da matanmu da mazanmu duk a haɗu thumma nabtahil sannan mu daga hannu mu yi addu'a mu kira tsinuwa da mutuwa da lalacewa da hallaka fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin musanya la'anar Allah ta tabbata akan makaryata to amma ba su yadda sun yi an yi wannan mubahala ba ita mubahala takan kasance ne bayan tsayar da hujja bayan bayanin hujja ba wai kawai kana tattaunawa da mutum ba sai ce ai mubahala ba haka ake ba ba za ga cewa eh, mabiya shi'a mabiya addinin shi'a da an ka fara magana da su da sun ji hujja ta kure musu sai ce zo ai mubahala a ba muhabahala za a yi ba ai ce akai faman hajjaka fi min ba'di ma aka min al sai bayan abin da na ilimi an gama zube ban ta kawo abin da kake da shi in ka abin da amma da na fara gaya maka kaji zan abin da ɗinka sai ka ce ai mubahala annabi ai ba da ya zo ba kawai cewa ai ai bahala ai sai da ko surar ali ibrahim ai sai da ta yi gaba ganin annabi isa alaihi salam da haihuwarsa da da yadda yake sai ba don an tabbatar da wannan sannan kuma aka ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm ilimi shi ake fara ake fara kaddamarwa amma mai wa'azi ya ce duk inda ya zo wa'azi kawai ya ce a zo a yi tsinuwa a zo a yi rantsuwa to wani ba za suna annabi yake bi ba to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idan ra'au ma yi wa'aduna har sai idan har sai sanda suka ga abin da ake musu alkawari da shi azaba in ma dai azaba ta zo ta same su ta hanyar a kashe su a nan duniya a wajen yaƙi kamar yadda ya faru ga manya-manyan shugabanninsu irin su abu jahal irin su Ubay ibn Khalaf irin su Uqba ibn Abi Mu'ayt wadanda duk aka kashe su a yakin Badar wa imma as-sa'a ko kuma al-qiyama ko kuma al-qiyama wanda anan ne Allah subhanahu wataala zai nuna musu sakamakon ayyukansu kuma al nan za ta zo musu bagatatan ba zato ba tsammani fasa ya lamuna to za su gane man huwa sharrun makanan wane ne ya fi munin matsayi mafi munin matsayi ku da kuke cewa Allah ya ba ku dukiya da ‘ya'ya da matsayi da iko da waye a nan duniya ku ne kuke da mummunan matsayi a lahira ko kuma mu wa afu junda kuma wanda yake mafi raunin mataimaka mu ne ko ku a nan babu shakka mai gaskiya gaskiyarsa za ta bayyana ko makaryaci karyarsa za ta bayyana a nan ne za su tabbatar da cewa su ne sharrun makanan su ne kuma adafu jundan su ne mafi munin matsayi su kuma ne masu mafi munin mafi raunin masu taimakonsu babu wanda zai taimake su a nan za su fahimci haka kuma wannan fahimta a lokacin ba za ta amfane su ba domin babu damar a dawo da su duniya ballantana su gyara aikinsu Allah ce wa yazidullahu ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى كما الله زي كارما زي كار شريعة وقت أن سك شريعة walbaƙiyatu salihatu wanzazzun ayyuka na ƙwarai kuwa khairun inda rabbika thawaban sun fi lada a wajen ubangijinka wa khairun maradda sun fi kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi cewa azzalimai zai ƙara musu a cikin batansu to sai kuma ya ambaci cewa waɗanda kuma suka shirya Allah zai ƙara musu shirya zai ƙara musu falalarsa zai ƙara musu rahamarsa shiriya ta ƙunshi al'ilmun nafe wal salih ce alhuda ta ƙunshi al'ilmun nafi ilimi mai amfani ta ƙunshi kuma al'amal salih ayyuka na kwarai duk wanda ya kama hanyar ilimi ya kama hanyar neman ilimi to Allah subhanahu wataala zai datar da shi ya samu ilimi mai amfani kuma ya bashi dacewa ya samu aiki na kwarai ubangiji zai sauwaƙe masa hanyar da ya bi ya samu bukatarsa cikin sauki wanda duk ya bi hanya ta neman ilimi mai amfani to Allah zai sauwaƙe masa hanyar samun wannan ilimi mai amfani hakanan duk wanda ya bi hanyar samun ayyuka na kwarai to shi ma Allah subhanahu wataala zai sauwaƙe masa hanyar samun wato aikata wannan aiki na kwarai dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya nufa da rahmarsa da falalarsa to sai ya sanya ayyukan alkhairi a gurinsa sun yafi komai sauki ba zai ji nauyinsu ba kamar yadda Allah ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ce amma man a'ta wanda ya bada dukiyarsa dan Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah fasanuyassiruhu lil yusra Allah ce to zamu sauƙaƙe masa hayyacin sauƙi. to duk abubuwan sa Allah sai ya sauƙaƙe masa kamar yadda wanda ya zaɓi hanyar bata shi ma sai Allah ya hore masa wannan hanya ta bata kamar yadda annabi ya ce i'malu fa kullum yassaru lima khuliqa kala. ku je ku yi ta aikin ku kowane ana sauƙaƙe masa abin da aka halitta masa idan ka ga wani yadda yake yin ayyukan saban Allahnsa sai ka tausaya masa ka ga irin cikin yanayin da yake sabawa Allah ka gan shi ya lalace wajen shaye-shaye ko wajen shan giya ko wajen kashe arzikinsa da dukiyarsa wajen neman mata ko wani abu sai ka tausaya masa amma shi yana jin wani abu ya fi masa sauki ya fi komai sauki ka duba ka ga wani in ka ga shigarsa saboda kawai tambelanci ka ga wata shiga da zai yi kayan da zai sa su mamma kai ka ga wannan kaya kyauta aka baka sai a kai kasuwa amma shi yana jin daɗinsa yana ta fanka masa hmm? haka nan macen da za ta yi shiga kama ta ya rike ta ta fito da dukkan sigar jikinta ana gani ta yi abin da Allah ya haramta ba daɗi take ci azab amma kuma ita a haka tana ga tafi kowa wato sakewa to wannan shine wale amalu wa kullum muyassarun lima lima khuliqa la kowa Allah sai ya hore masa abin da ya dace shi a kansa to shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu cewa su je su yi tabatan sai Allah ya ƙara musu batun su kuma waɗanda suka zaɓi shirya sai Allah ya ƙara musu shirya wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan waɗanda suka shirya sai Allah ya ƙara musu shirya wannan aya tana tabbatar mana da cewa imani yana haɓaka yana hauhawa yana ƙaruwa game da ka sani imani ƙudiri ne na zuci wanda harshe yake furta shi kuma gaɓoɓi su aikata za a ƙudirce a zuciya sannan harshe zai furta sannan kuma za a gana a san shi a cikin gabobi wannan ne imani qaulun bil lisan eh, i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa Amalin bil arkan wannan ne imani a gurin ahlus sunna aka ce imani ba wani abu ne a sandare a daskare wanda ko ya shiga duka ko ya fita duka kamar yadda wasu suke faɗa a'a shi imani a gurin ahlus sunna aikin aikin mutum na haɓaka shi aikin biyayya ga Allah na haɓaka shi kamar yadda aikin saban Allah na tauye shi yana rage shi ce wa yazdada allazina amanu imana ce waɗanda suka yi imani sai su ƙara imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ce idan ana karanta musu ayoyi aka karanta musu ayoyinsa sai su ƙara musu imani ta yaya karanta ayoyin Allah za su ƙara mutum imani a karanta maka maganar Allah ka gaskata ta ka gaskata maganar sannan kuma ka samu dama ka yi aiki da abin da za ka iya aiki da shi a cikin wannan maganar imaninka ya haɓaka da ba ka san ayar ba babu maganar ka gaskata amma yadda ka ji ayar ka gaskata wannan gaskatawar imaninka ne ya ƙaru sannan in ka zo ka yi aiki da abin da ka ji imaninka ya ƙara hauhawa a kan yadda da kake da shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala cewa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إذا أك... أك... وإذا ما أنزل السورة إذا كسوكن وتسورة القرآن فمنهم daga cikin su ka ji san ayyukum zadatu hadhihi imana waye cikin ku wanda ya ƙara masa imani Allah ce fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan suka yi imani Allah ya ƙara musu imani ka gan suna farin ciki da abin da suka ji na karantarwa na shirya daga ayoyin Allah waɗanda kuma ke da cuta a cikin zukatansu Fazadat rijsan ila rijsihim sai ta ƙara musu cuta akan cutar da take cikin su take tare da su wa matuhum kafirun su mutu suna kafirai saboda magana ta gaskiya shine imani yana haɓaka yana karuwa kuma duk abin da aka ce yana karuwa akwai wanda suka ce min yadda yana karuwa amma baya raguwa akwai wanda suka ce min yadda yana karuwa saboda Allah ya faɗi karuwar amma ba mu yadda yana raguwa ba saboda ba inda Allah ya ce yana raguwa to a hankali duk abin da aka ce zai karu ai zai ragu domin abin da ya kara shi din nan in ya ragu shi ma ya ragu idan ka ce yana karuwa da ayyukan alkhairi da ayyukan da'a ayyukan da'a din ai za su iya ja da baya yayin da suka ja da baya ya ragu ko bai ragu ba ya ragu saboda haka tabbatar da ziyadatul iman yaqtadi eh, yastalzim tabbatar da nuqsanul iman imani yana karuwa yana raguwa sannan Allah ce wal baqiyatus salihat wanzanzun ayyuka na kwarai khairun inda rabbika thawaban sun fi lada a wajen ubangijinka wa khairun maradda kuma sun fi kyakkyawan karshe wannan gaba insha Allah a karatunmu na gobe bi iznillahi za mu yi sharhi akan ta wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh